الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lale da maraba da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar asabar wanda ya dace da tara ga watan ramadan shekara ta 1441 da 41 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa madina wanda kuma shi ne rana ta biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin ba miladiyar annabi isa don ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma darasin da ya gabata mun tsane karshen aya ta ɗari da saba'in da bakwai yau kuma in allah ya yadda za mu tashi farkon aya ta ɗari da saba'in da takwas a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu ali imran kafin haka wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma yana isar da saƙon ta'aziyyarsa ga al'ummar masarautar rano musamman mai girma yarimar rano da sauran hakiman mai martaba sarkin rano bisa ga rasuwar mai martaba sarkin rano alhaji abubakar tafi da ila na biyu wanda ajali ya shi a yammacin yau asabar tara ga watan ramadan shekara ta 1441 bayan hijira kuma ana sa ran a kowane irin lokaci nan gaba kaɗan za a yi jana'izarsa muna roƙon ubangiji ta'ala ya ji kan mai martaba sarki da rahma wannan rashi ba iya na al'ummar rana ba ne kaɗai rashi ne na al'ummar jihar kano gaba ɗaya kuma rashi ne na najeriya gaba ɗaya rashi ne na al'ummar musulmai gaba ɗaya muna roƙon allah ta'ala ya ji kan mai martaba sarki da rahma Allah ta'ala ya gafarta masa kurakuransa ya yafe zunubansa ubangiji mai girma daukaka ya ji kansa da rahma ya arzuta shi da aljannar firdausil a'la min aljanna Allah ta'ala ya alkinta abin da ya mutu ya bari na zuri'a ko shakka babu musamman rayuwar da nayi da mai martaba sarki na san shi na san irin kishin sa ga addini na san yadda yake kokari wajen taimakon al'umma da haɗa kan al'umma na ba da shaida a kan yadda yake da kishin addini da kuma yadda yake son bunƙasar addini a cikin al'ummarmu ba muna tsarkake shi ba ne ba amma muna faɗan abin da muke kyautata masa zato ba ma tsarkake kowa a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka allah ta'ala ya ji kan mai martaba sarki allah ta'ala ya gafarta masa ubangiji ta'ala ya yafe masa kurakuransa wannan yanayi da duniya take ciki na annoba muna kai kukanmu zuwa ga ubangiji ta'ala Allah ka yaye mana wannan yanayi Allah ta'ala ka ɗauke wannan yanayi marasa mu da ba su da lafiya ubangiji ta'ala ya ba su lafiya musamman ɗan uwanmu babban malaminmu Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ubangiji ta'ala ka ba shi lafiya Allah ta'ala ka kara inganta lafiyarsa Allah ta'ala ka tashi kafaɗunsa ubangiji ta'ala ka sa wannan jinya ta zamanto kafara a gare shi mu kuma da muke da lafiyar Allah ta'ala ka ƙara inganta mana ita ka hore mana yi maka ɗa'a da biyayya da lafiyar da ka arzukta mu da ita za mu tashi faɗin Allah ta'ala wala ya sabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين Allah ta'ala yace: ce wala yahsabanna kuma da ɗai waɗanda suka zamanto kafirai kada su taɓa tsammani anna ma numli lahum irin abinda muke ba su na dukiya da jin daɗi da ni'imomi ta rayuwa da lafiya khairul li anfusihim wannan alkhairi ne ga kawunansu inna ma numli lahum Allah ta'ala ce bari kadai muna ba su waɗannan abubuwa ne yazdadu isma domin su ƙara zunubi akan zunubin su walahum azabun muhin kuma tabbas azaba wacce take ta kaskanci ta tabbata akan su wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka yana gaya waɗanda suka zamanto kafirai a lokacin da suke tunƙaho suke ganin ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba su dukiya suke tunƙaho suke ganin cewa allah subhanahu wata'ala ya ba su mulki a hannu ya hore wa gangar jikinsu lafiya to kada su taɓa tsammanin waɗannan abubuwa da ubangiji mai girma ɗaukaka yake ba su alkhairi ne a gare su a'a Allah subhanahu ta'ala baya nufin su da alkhairi saboda su ɗin ba masu imani bane ba kuma wannan abun babu aƙibarsa babu abin da zai janyo musu face wato ainihin azaba a wajen ubangiji mai girma daukaka shine abinda Allah ta'ala yake nufi anan wajen da wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim kada su taɓa tsammanin irin abinda Allah ta'ala yake basu ko na mulki ko dukiya ko ƴaƴa ko ƙarfin faɗa aji ko ƙarfin makaman yaƙi ko technology su ringa tunanin wannan alkhairi ne ga kawunansu a'a kiwon ragon layya ne ubangiji mai girma ɗaukaka yake musu shi yasa a wata ayar da ke cikin suratul mu'minun ubangiji ta'ala yake cewa a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin yanzu suna tsammanin irin abin da muke ƙara musu da shi na dukiya da 'ya'ya su fi kowa dukiya su fi kowa yawan 'ya'ya su kowa ƙarfin faɗa a ji suna tsammanin wannan abin alkhairi ne gare su fafau ba alkhairi ba ne gare su shine Allah ta'ala ya ce nusari ulahun fil khairat ko shakka babu muna musu gaggawa ne cikin alkhairai mana muna musu gaggawa ne na su cinye alkhairinsu a gidan duniya ta yanda za su tashi a yinin gobe alkiyama ba su da komai sai sharri balla ya sai dai amma bari da ɗai su ba sa jin hakan haka a ayar da ke cikin suratul qalam ubangiji mai girma daukaka yace fadarni wa may yukazzibu bi hadhal hadith kyale ni da waɗanda suke ƙaryatawa da wannan zance ma'ana waɗanda suke ƙaryatawa da wannan alƙur'ani suke ƙaryatawa da zancen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zancen da Allah ta'ala ya aiko shi da shi zuwa ga al'umma dan kada kaga suna ƙaryata wannan zance din Allah bai ɗauki mataki a kansu ba ka ringa tunanin cewar ko sun gagara Allah ne ko kuma Allah bai san da su ba a'a Allah ta'ala ya san da su shi yasa ayar da ke cikin suratu Ibrahim Allah ta'ala ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kada ka taba tsammanin cewa ubangiji mai girma daukaka ya rafkana gabarin abinda azzalimai suke aikatawa ba haka bane inna ma yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar Allah ta'ala yana jinkirta musu ne don zuwan wani yini wanda idanuwa za su rena fata a ciki Shi ne a wannan aya da ke cikin suratul kalam Allah ta'ala ce hum. Kaɗai dai muna musu istidraji ne muna musu talala ne mai kamar sake min haythu la ya'lamuna za mu danƙe su ta inda bu sani ba shi yasa a ayar da ke cikin suratul tauba Allah ta'ala yake gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yake gaya mummunai cewa duk irin dukiya da kafirai za su tara da faɗin mulki da za su tara da karfin a aji da technology da abubuwa na jin daɗin rayuwa da za su tara kada wannan ya burge shi kada wannan ya burge al'ummar musulmi fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum Allah ta'ala ya ce yawan dukiyarsa da suke da shi kaji an ce wani ya mallaki biliyan kaza na daloli biliyan kaza na euro biliyan kaza na pound sterling shi yake da kamfanin nuka kaza yake da kaza yake da kaza Allah ta'ala ya ce kada wannan ya taba burge ka wala auladuhum haka ƴaƴaye da suka tara a duniya nan ma kada ya burge ka ubangiji mai girma daukaka yace inna ma yuridullahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya kaɗai dai Allah subhanahu wata'ala yana nufin ya azabtar da su da ita ne a rayuwar duniya wa an fusuhun kuma a cizge rayuka ga barin gangar jikinsu wa hum kafiruna alhalin suna kafirai ma'ana ko da yaushe suna amfani da wannan dukiya ɗin cikin kutsawa zuwa ga kafirci ta yanda za su zamanto cikakkun kafirai ta yanda idan sun tashi mutuwa ba za su taɓa yin imani da ubangiji mai girma ɗaukaka ba shi sa za mu ga waɗanda suka tara dukiya da yawa a cikin kafirai tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yawa daga cikinsu haka Allah ta'ala ya cizge rayuka ga gangar jikinsu a lokacin suna kafirai haka aka kashe da yawa daga cikinsu a yaƙin badar wanda an kashe manya-manyan masu kuɗi a cikin ƙuraishawa irin su alwalid ibn al-mughira wanda dama ubangiji ta'ala tun kafin yakin badar ya ba da labarin cewa walid dan mugira ya zo gangara ya zo gangara lokacinsa ya yi ya gama cinye komai nasa a duniya dukiyar ma ya gama tara ta ba zai ƙara ƙirga wani abu a cikin dukiyarsa na riba ba sai asara kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka yake gaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ayoyin da ke cikin suratul muzammil cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce zarni wa man khalaqtu wahida banni da wanda na halicce shi wahidan shi shi kadai wasu daga cikin malamai suka fassara kalmar wahidu a cikin ayar da cewar haka yazo shi shi kadai duniya ba yan tagwaye ba saboda haka shi kadai tilo aka haife shi ba ɗan tagwaye ba wasu kuma suka ce a'a kalmar wahidan din abinda take nufi shine mahaifinsa shi kadai ya haifa a duniya kamar yadda shi ma mahaifinsa ta bin shu'ba shi ma shi shi kadai aka haifa a gidansu don haka shi da kan kansa alwalid ibn yake wa kansa da kansa kirari yana cewa kansa da kansa anal wahidu ibn wahid ni ne tilo ɗan tilo ma'ana a gidanmu ni kaɗai aka haifa kuma babana ma a gidansu shi kaɗai aka haifa to shine Allah ta'ala yake cewa zarni wa man khalaqtu wahida banni da wanda na halicce shi shi shi kadai waje lahu malan mamdudan Allah ta'ala yace ce na bashi dukiya wacce take mai tarin yawa wa banina shuhudan na bashi ƴaƴa waɗanda suke a halarce wato waɗannan ayoyi guda biyu sai su nuna mana fadin dukiyar alwalid walid ibn al-Mughira da kuma fadin wato yawan ƴaƴansa yana da dukiya wacce take mai tarin yawa tun daga Allah da kansa ya ba da shaida akan yawan dukiyarsa waja'altu lahu malan mamduda sannan kuma yana da ƴaƴa kuma wannan yake nuna cewa 'ya'yansa maza sun fi yawa a cikin 'ya'yansa mata sun fi yawa idan ka kwatanta su da 'ya'yansa mata tunda Allah ya ce wa banina 'ya'yaye maza shuhudan waɗanda suke a halarce wanda kuma babban abin alfahari ne a wannan lokacin a ce ɗan adam yana da yawan 'ya'ya kuma musamman 'ya'ya ɗin su zamanto maza ne don in suka zamanto mata dan adam baya farin ciki da jin dadi a zamanin jahiliya dan an haifar haifan masa ya mace wa iza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab saboda haka ba sa alfahari ba sa jin dadi ba sa tunƙaho da 'ya'ya mata suna jin daɗi ne in aka ce 'ya'yansu maza ne to shi alwalid ibn al-mughira 'ya'yansa maza ne baya ga kasantuwarsu maza kuma madaka kato ne dukkaninsu sun kawo karfi yana da ransa da lafiyarsa shi isa mai kudi idan ya kai mai kudi yana bukatar waɗanda za su kare shi ko wasu 'yan kato da gora ko wasu 'yan kwamiti ko wasu 'yan sanda ko wasu 'yan masu kariya ko masu gadi da za su kare shi saboda tsaron lafiyarsa to shi alwalid ibn mugira baya buƙatuwa zuwa ga wannan dan duk inda zai je ya'yansa ne suke mara masa baya ya'yansa ne suke take masa baya kuma su suke tare masa faɗa duk wanda ya ce zai daba ubansu su suke dakarsa shi yasa Allah ta'ala ya ba bada shaida akan wannan aikin nasu yace wa bani na shahudan yana da yayaye waɗanda suke a halarce duk inda zai je ya'yansa ne suke mara masa baya su suke bin sa a baya su tare masa fakra su ba shi kariya Allah ta'ala ya ce wa na shahuda wa mahaltu lahu tamhida thumma yatma'u an azid Allah ta'ala ce hakika na bashi dukiya wacce take mai tarin yawa sannan tare da haka kullum cikin nema yake thumma yatma'u an azid sannan tare da haka yana kwaɗayin ina ma in ƙara masa dukiya in ji Allah ne Allah ta'ala ce kalla fafab innahu kana innahu kana na anida tabbas shi ya kasance yana gaba da ayoyinmu nana Aisha an hawa Arbaha ta ce lokacin da Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan ayar kalla inna, hu kana li ayatina anida daga lokacin Allah ya dakatar da account din al-Walid ibn al-Mughira daga lokacin bai ƙara ƙirga riba a cikin dukiyarsa ba sai asara daga lokacin ya ringa kirga asara a cikin dukiyarsa to kaga kenan wannan sai nuna maka duk irin abin da ubangiji ta'ala ya ba su na dukiya da 'ya'ya kada su burge ka kada su tayar maka da hankali kada ka ringa tsammanin wani alkhairi ne ga kawunansu Allah ta'ala ce inna ma numli lahum liyazdadu isma ina ba su wannan dukiya din ne ba don komai ba domin su ƙara zunubi akan zunubin da suke kai domin su ƙara kutsawa cikin zunubi da kafircin da suke kai ta yanda idan Allah ta'ala ya tashi kama su zai kama su da zunuban su cikakke a yinin gobe alkiyama li yahmilu awzarahum kamilatan yawm alkiyama domin su dauki dakon zunubin su cikakke a gobe alkiyama saboda haka shi sa Allah yake ba su sannan kuma Allah ta'ala bai manta da su ba bai manta da mugun aikin su ba kuma inda waccan aya da muke faɗa ta cikin suratu Ibrahim ta faɗa Allah ta'ala ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kada ka taba zamanin cewar ubangiji mai girma daukaka ya wato ainihin rabkana ya manta da abin da azzalumai suke aikatawa hadisi ya zo a cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna Allah la yumli zalimi hatta idza akhadhahu lam yaflituhu Allah ta'ala yakan yi wa azzalimi talala mai kamar sake ya daga masa kafa yayin tayin abin da ya ga dama har zuwa lokacin da ubangiji mai girma daukaka zai danke shi kuma idan ubangiji ta'ala ya danke shi ba isa ya cewa ubangiji mai girma daukaka ba wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadhahu alimun shadid Allah ta'ala ce kamar haka ne dankar ubangijinka mai girma daukaka take idza akhadha alqura idan ya tashi dankar wani gari ya tashi dankar mutanen wani birni wa hiya zalima lokacin da garin ta zamanto azzalimar gari alƙarya ta zamanto azzalimar alqarya mutanen garin suka zamanto azzalumai masu saba wa Allah inna akhazahu alimun shadid Allah ta'ala yace tabbas dan karsa damka ce wacce take mai tsanani kuma wacce take mai radadi Allah ta'ala idan ya tashi dankar ɗan adam baya masa ta dadi Allah ta'ala ka kare mu daka waɗannan hali da suka tsinci kansu a cikin kiwar ragwallayya ubangiji ta'ala yake musu ragwallayya shine wanda in aka siyo shi zaka ga yaran gida sun zo sun zagaye shi suna taya shi hira suna share masa wajen da ya fi tsari da kashi suna kula da dukkanin wani al'amuransa ƙarshen ta ma a wanke shi a kamasa harawa kamasa ciyawa a kamasa ruwa ana tai masa lallami shi yana tunanin ƙauna ake nuna masa sai ranar yanka ta zo ranar zai gane kuskurensa wani yake cewa lauya alamul kabshu annal qa'inina ala tasbihi yubinu duna sharra ma akala da a ce ragon layya ya san waɗanda suke tsaye tsayin daka wajen kula da shi da ba shi harawa da inganta rayuwarsa akwai wani sharri da suke ɓoyewa a cikin zuciyarsu shine ranar yanka ma akala da abin da suka ba shi ɗin nan na ciyawa da ruwa da duk abin da za su ba shi da bai ci ba Allah ta'ala ka kare mu aya ta gaba ubangiji ta'ala ya ce mai ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه دتي وبنجي تعالى bai kasance ya bar mummunai alama antum alaihi akan abin da ku kuka kasance a kansa ba hatta ya mizal khabisa min at har sai ya bambance tsakanin datti da abin da yake mai kyau wa maka na allahu kuma da ɗai ubangiji ta'ala bai kasance ba kuma alal ghaib ya leƙar da ku akan gaibi walakin Allah sai dai tabbas ubangiji ta'ala ya tabi min rusulihi mai ya sha yakan zaɓa a cikin manzanninsa wanda ya ga dama fa aminu billah dan haka ku yi imani da Allah wa rusulihi ku yi imani da manzanninsa wa in tu'minu kuma tabbas idan kuka yi imani wa tattaku kuka ji tsoron Allah falakum ajrun azim tabbas lada wanda yake mai girma ya tabbata a gare ku a gaba ubangiji mai girma daukaka ya ci gaba da mana bayani akan cewar babu yanda za a yi rayuwar mumini ta tafi a haka kara zube kowa ya zo ya keto gari ya keto daji rana tsaka ya zo ya fado ya ce ya yi imani kowa ya zo ya ce ya shiga addinin musulunci kuma shikenan a zuba masa ido ya shiga cikin addinin musulunci ya yi ta yin abin da ya ga dama ba tare da an nuna wa duniya cewa su ne masu imani na gaskiya ba su wane ne waɗanda suke musulunci da gasken gaske da kuma su wane ne waɗanda suke masu ƙarya a cikin imaninsu datti a cikin imaninsu Allah ta'ala ya ce ba za a taɓa barin mutane a haka ba har sai an bambance tsakanin zare da abawa kuma hanyar da Allah ta'ala yake bi wajen bambance tsakanin zare da abawa ɗin nan ita ce hanya ta jarrabawa dole ne sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya jarrabe ku ta hanyar wannan jarraba ɗin ne zai tantance su ne waɗanda suke da imani na gaskiya kuma suwane ne waɗanda suke da ƙarya a cikin imaninsu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala a nan wajen yake cewa ma kana Allahu liyazara almu'minina alama antum alaihi da ɗai ubangiji mai girma ɗaukaka bai kasance ya bar mummunai akan abin da ko kuke da'awar kuna kai ba kowa ya zo ya da'awar cewa ya yi imani baya ga imani sai ubangiji ta'ala ya jarrabe ku kafin ku shiga aljanna sai kun yi gwagwarmaya iri-iri kafin ku shiga aljanna shi sa a wata ayar ubangiji ta'ala yake cewa alif lamim a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftalun shin yanzu tsammanin mutane shi shikenan a rabu da su an yaqulu amanna su buɗi baki su ce mun yi imani wa hum la yuftanuna alhalin ba a jarrabe su ba dole ne sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya jarrabe ku haka a ayar da ke cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ya ce am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'atikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra wa zulzilu hatta ya ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib Allah ta'ala ya ce am hasibtum an tadkhulul janna yanzu tsammanin ku shi kenan kawai a buɗe muku ƙofar aljanna ku ta tururuwa kuna ɗubgawa cikinta walamma ya cikin masalul ladina khalaw kalomin ƙablikun alhalin irin abin da ya faru ga al'ummatan da suka wuce kafin ku bai zo muku ba al'ummatan da suka wuce a bayan ku ba haka kare ubangiji ta ala ya buɗe musu ƙofar aljanna suka shiga ba dole sai da ubangiji mai girma ɗaukaka ya jarrabe su dole sai da Allah ya ƙwanƙwasa zuƙatansu ya ga suwane ne masu ƙarfin imani dole sai da ubangiji ta'ala ya girgiza rayuwarsu suka cikin hali na matsi iri-iri kafin su shiga aljanna kafin su samu darajar da suka samu kafin su samu matsayin da suka samu shine Allah ta'ala ya ce masathumul ba'sa ko shakka babu abubuwa na cututtuka da wato ainihin na bakin talauci ya shafe su sun tsinci kansu a cikin hali na talauci ta yanda suka zamanto abincin da za su ci ma wani sa'in yana musu wahala abincin da za su ci ma ba su da shi masathumul ba'sa wal haka abubuwa na cututtuka iri-iri bakin ciki na zuciya cuta ta gangar jiki haka ta zo ta ringa shafarsu wa zulzulu Allah ta'ala ya ce sai da aka girgiza su girgizawa mai girma wadda har suka buɗu baki suna ce hatta ya ƙular rasulu na amanu ma'ahu har sai da manzo da waɗanda suka yi imani tare da shi suka buɗu baki suna cewa mata nasarullah yaushe ne nasarar ubangiji ta ta'ala da ya mana alkawari za ta zo ala Allah ta'ala ya ce ku saurara inna nasarallahi qarib tabbas nasarar ubangiji mai girma ɗaukaka tana nan kusa da haka duk lokacin da abubuwa suka yi tsanani duk lokacin da yanayi ya munana zuwa ga al'umma to kuma bishara ce da ake masa cewa buɗi da farin ciki da jin daɗi yana kusa inna ma'al usri yusran tabbas tare da dukkanin wani tsanani akwai sauƙi a tare da shi wannan aya sai ta nuna mana yadda al'ummatan da suka wuce a baya masu imani suka sha wahala da jarrabawa iri-iri daga wajen al'ummar su waɗanda suke kafirai da kuma jarrabawar da ubangiji ta ala ya kaddara musu haka kuma a cikin wannan aya din sai mu gano yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbai suka rayu cikin jarrabawa iri-iri da gwagwarmaya iri-iri baya ga cewa sun yi imani haka suka rayu shekara goma sha uku a cikin garin makka ba a siyan kayan abinci a wajensu da dukkanin wani abin masarufi in sun je sun yi sari sun siyo an yi mitin a ƙuraishu garin makka sun yi mitin cewa duk wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wa ba za a siye abincinsa ba haka suka tsinci kansu cikin hali na yunwa da matsi aka kama su aka ɗaure su a gidan abu arƙam, ya zamanto abincin da za su ci ma ba su da shi har sai da suka ringa tsinkar ganyen bishiya suna ci don su rayu har sai da suka ringa tono fatocin raƙumi suna gasa su suna ci don su rayu saboda tsananin yunwa duk inda suka shiga a cikin gari ana tsangwamar su ana kyararsu ana korar ana hantarar su ba su da wani inda za su je su sarara ba su da inda za su je su zauna su ji daɗi wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana cikin irin wannan hali na matsi cikin irin wannan yanayi yana Kishingide a ɗakin ka'aba wani daga cikin sahabban sahabbab ibn al-arad ya zo ya same shi ya ce ya rasulallah ala tad'ullaha lana ala tastansiru lana ya rasulallah ya ma'aikin Allah ba za ka roƙar mana Allah ba a yaye mana wannan bala'i da muke ciki ya ma'aikin Allah ba za ka neman mana nasara a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ba mu samu sassauci a cikin wannan baƙin hali da baƙin rayuwa da muke ciki ya ma'aikin Allah ba za a roƙon mana Allah ba nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kalle shi ce ya khabbab ku ƙara haƙuri haka sunnar ubangiji ta'ala take haka tafarkin addinin yake cike da ƙayoyi haka tafarkin addinin yake cike da gwagwarmaya haka tafarkin imanin yake cike da matsi da jarrabawa iri-iri daga nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake bawa khabbab labarin muminai na baya waɗanda suka riga suka wuce kafin zuwan annabi sallallahu alaihi sallam nabi yace a cikin waɗanda suka wuce a bayan ku ƴan ku muminai akan wannan tafiya ta imani akan wannan da'awa ta addini akan kirawo mutum a sa masa zarto a kansa a ce ya rabu da wannan musulunci din ya rabu da wannan imani din ya ce ba zai rabu ba haka za a yi ta gigara masa zartan nan sai an raba shi gida biyu an raba shi da ransa ma wannan ba zai sa ya bar addininsa ba haka za a ɗauko wani a ɗaure shi a sa kibiya ana cakar naman jikinsa akan ya bar wannan addini din ba zai bar wannan addini din ba har sai an raba shi da rai daga cikin gangar jikinsa annabi sallallahu alaihi wa sallama daga nan yayi wa khabbab ibn al-arad ya kuma yi wa duniya bishara kan cewar duk inda al'amura suka yi tsanani to akwai sauƙi a tare da su ya ce wallahi laifin yatimmanna Allahu hadha al-amr hatta ya ar-rakibu min sana'a ila habra maut la ya illa illallah. wa dhi'bu ala ganamihi ce wallahi sai ubangiji mai girma ɗaukaka. ya cika wannan al'amari nasa sai Allah ya ɗaukaka musulunci sai Allah ya kambama musulunci sai musulunci sai Allah ya baza musulunci sai Allah ya bawa musulunci yanci a duniya hatta ya tsira rakibu min sana'a har sai an samu wani mahayi musulmi da zai hau a bar hawarsa da garin sana'a da ke kasar yaman ila maut zuwa garin maut la ya khafu illallah baya jin tsoron kowa sai Allah ba wai don yana jin tsoron shi musulmi ba ne ba yanzu kuke jin tsoron ku shiga wani lungun ku ce ku musulmai ne a'a ana nan sai kun zamanto duk inda kuka shiga za ku yi taƙama da musulunci a da ne kuke jin tsoron ku shiga wani lungu ku ce ku ahalus sunna ne an yi lokacin da idan ka fahimci sunna wani lungun baya shiguwa in zai shigu kuma sai ka dan saki wandan ka kasa kasa to dole ku ubangiji ta'ala ya kawo lokacin da yanzu babu wani lungu babu wani sako babu wani loko babu wani kwararo da ba za ka shiga ka ce kai ahalus sunna bane ba in ma ka ga kalmar ahalus sunna din ta dan zama gama gari ba inda ba za ka shiga ka ce wa duniya kai dan izala bane ba Allah ya cika wannan al'amarin nasa hatta yasira rakibu min san'a ila maut la ya kafa illallah. Ba ya jin tsoron kowa sai ubangiji mai girma ɗaukaka wa zu'ibu ala ganamihi ko kuma ya ji tsoron kirkeci kada ta cinye masa dabbobinsa to haka Allah ya cika wannan al'amari waɗanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya nufin ya karrama su da shahada a irin wannan yanayi ɗin ya ba su aljanna suka rasa rayukansu waɗanda suka shiga cikin hali na matsi kamar irin su iyalan yasir haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake wucewa ya kalle su ce da su isbiru ya ala yasir fa inna maw'idakumul janna ku yi haƙuri da yarayin da kuka tsinci kanku a ciki ya ku iyalan yasir ku sani cewa alƙawarin da ubangiji ta'ala ya muku cikakken alƙawari ne ba zai warware shi ba shine alƙawarin aljanna to shine anan wajen Allah ta'ala ya ce ma kana Allahu liyazara almu'minina ala ma antum alaihi hatta ya mizal khabisa min at-tayyib har sai ya bambance tsakanin waɗanda suke datti masu datti a cikin imaninsu maƙaryata a cikin da'awarsu ta imani min at-tayyib daga waɗanda suka zamanto tsarkaka masu gaskiya a cikin imaninsu waɗanda suke yin addini na gaskiya a gaba ubangiji ta'ala sai ya gaya mana hikimar yin wannan jarrabawa din dan wani zai ce to ai da Allah ta'ala sai ya nuna a fuska ya zamanto mumini an masa wata alama a fuskarsa ta yadda idan an shi an gane wannan mai gaskiyar imani ne wanda ba mumini ba kuma sai a yi masa alama a fuskarsa munafiki a yi masa alama a fuskarsa sai Allah ta'ala ya ce a'a ba haka hikimar take ba ai Allah bai yi alkawarin zai lekar da ku gaibu ba saboda haka dole sai ta hanyar jarrabawa in jarrabawa ta zo ga mutum ya jure ya jajije ya tsaya tsayin daka akan addini wannan ka gane mai imani na gaskiya kenan in kuma jaraba ta zo kaga wani ya razana an shiga cikin hali na rashin tsaro an shiga cikin hali na tashin hankali ya je ya dan sassabe gemun sa ya dan saki wannan <laughs> saboda yana jin tsoron yanayi na tsaro to kai ka san wannan imanin akwai dan ragowa a ciki shine Allah ya ce wa ma kana Allahu li yutli'akum alal ghaib da dai ubangiji mai girma daukaka bai kasance yana leƙar da ku gaibu ba ma'ana babu wanda ya leka zuciyar ɗan adam babu wanda yake shiga cikin zuciya balle ya gane cewar akwai wanda yake mai imani na gaskiya ko wanda yake mai imani na ƙarya a ƙarshe ubangiji ta'ala ya ce walakin allaha ya ji tabi min rusulihi mai yasha sai dai Allah ta'ala yana zaɓa a cikin manzanninsa wanda ya ga dama ya sanar da su wasu abubuwa ya sanar da su wasu alamomi da za su gane mumini na gaskiya da kuma mumini na ƙarya shi sa za mu ga ayoyi da dama kamar wasu daga cikin ayoyin da muka karanta a wannan sura ta suratu ali imran da ayoyin da ke cikin suratu tauba da wasu wurare irin suratul munafiqun Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dabi'u da halayya na munafikai wannan Allah ya zabe shi a cikin manzanni ya gaya masa wannan inda Allah bai gaya masa ba to da ba zai taba sanin su ba zai taba sanin halayyar su ba kuma wannan aya sai ta nuna mana cewa hakika Allah ta'ala yakan zabi wasu a cikin manzanni ya sanar da su wadata matsayin gaibu da kafin ya sanar da su shine gaibi amma da zarar ya sanar da su to sako ne ya ba su zuwa ga al'ummarsu kuma su za su isar da wannan sako din da zarar sun isar da wannan sako din kaga al'amarin ya tashi daga matsayin gaibi shine nan Allah ta'ala yake cewa walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha kalmar yajtabi din da kalmar al-ijtiba'u ne al-ijtiba'u kuma ita ce al-istifa'u wal ikhtiyar wato zaɓi Allah ta'ala ya zaɓa a cikin annabawa ya sanar da su abin da ya ga dama kamar yadda Allah ta'ala yake fada a cikin suratul jinni Allah ta'ala ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan shine a ƙarshe Allah ta'ala ce fa aminu billahi wa rasulihi wa rusulihi ku imani da Allah kuma ku yi imani da manzanninsa ma'anar ku yi imani da su shine ku yi imani da su kuma ku yi musu da'a ku yi musu biyayya wa in tu'minu idan har kuka yi imani da su kuka yi musu da'a da biyayya wa tattaku kuma kuka ji tsoron Allah falakum ajrun azim tabbas lada wanda yake mai girma ya tabbata a gare ku Allah ka sanya mu a cikin masu imani da takawa aya ta gaba Allah yake mai ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم كما kada waɗanda suka kasance suna rowa dangane da abin da Allah ta'ala ya ba su daga cikin falalarsa su yi tsammanin wannan rowar da suke da abin da suka ɓoye ba su fito sun bayar ba huwa khairan lahum wannan alkhairi ne a gare su kada su taɓa tsammanin wannan bal bari dai huwa sharrun lahum wannan sharri ne gare su sayutawwaquna ma ba bakhilu bihi yau qiyama kuma da sannu za a ɗora musu dakon abin da suka yi rowarsa a yinin gobe alkiyama da suka yi rowa da shi a yinin gobe alkiyama walillahi mirasu samawati wal ard kuma tabbas ga Allah ne gadan abin da ke cikin sammai da ƙasai yake wa ila uh, wallahu bima ta'maluna khabir kuma tabbas ubangiji ta'ala ya kasance mai bayar da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa wannan aya ubangiji mai girma daukaka yana gaya wa marowata waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su falala ta dukiya ya arzukta su a cikin dukiyarsa suke rowa ba sa fitar da dukiyarsu suna yin abin da ubangiji ta'ala ya umarce su su yi da wannan dukiya din na aikin alkhairi tsammaninsu wannan tattalin nasu da suke da wannan rowan da suke yi wannan shi zai dawwamin musu da dukiya shi zai sa su mutu cikin kuɗi shi zai sa iyalansu ba za su gayyara ba suna tsammanin wannan alkhairi ne a gare su sawa'un rowan nan da suke yi shin ta hanyar fitar da zakka ne wacce take wajibi ubangiji ta'ala ya dora ta akan dukkanin wanda Allah ya ba dukiyar da ta kai nisabi ko kuma ta hanyar taimako ne da ciyarwa ta wato ainihin sadakoki na nafilfi da Allah subhanahu wata'ala yake kiran mutane a kai su yi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake kwadaitar da mutane akan su yi wannan kyauta su yi wannan taimako su yi wannan nafaka din su ciyar da addinin Allah su taimakawa addinin Allah da dukiyarsu waɗanda suke ƙoye wannan dukiya ɗin suna ganin gwanda su tara su saving babu wani abu da suke iya yi wa dukiyarsu kada su taɓa tsammanin cewa wannan abin alkhairi ne a gare su shine Allah ta'ala a nan yake gaya mana wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli kada waɗanda suke rowar dangane da abin da ubangiji ta'ala ya ba su a cikin falalarsa su yi tsammanin huwa lahum. wannan abin da suke oyewa suke ruwan nan alkhairi ne a gare su bal huwa sharrul lahum bari wannan abin sharri ne a gare su domin ba su yi wani abu da zai amfanar da su ba in zakka ce ba sa fitarwa a yinin gobe alkiyama sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya tsitsiye su ya tambaye su dalilin da yasa ba sa fitar da wannan zakka din sannan kuma za a yi musu azaba da wannan dukiyar da suka ƙi su fitar ta zakka a kai su wutar jahannama da ita haka in taimako ne ba sa yi haka in dukiyar suka tara to za su zamanto babu wani amfani da dukiya ta yi musu bayan mutuwarsu dukiya idan ubangiji ta'ala ya baka ita duk irin amfanin da za ta yi maka a duniya bai wuce amfanin bukatar ka ba in kana da motoci goma mota ɗaya kake bukata ka hau a lokacin da za ka fita in ka shiga cikin motar kujera ɗaya kake da bukatar za ka hau ka zauna a ciki haka in kana da sutura kala ɗari guda ɗaya dai kake bukata ka saka a lokacin da za ka fita haka idan ka fi kowa kayan abinci a sito ɗinka kwano ɗaya dai za a zubo maka iya da ya ishe ka shi za ka ce haka idan gida gare ka ya kai ɗaki ɗari lokacin da za ka kwanta ɗaki ɗaya rakkan kake bukata wanda za ka je ka kwanta a cikinsa shi ne kaɗai amfanin da zai maka sau da ya kamata waɗanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya arzuta da dukiya su ringa tunanin mai baya ga gina duniyarsu da suke yi to kuma mai suke yi wajen gina lahirarsu su ɗauki darasi a cikin rayuwar 'yan uwansu masu kuɗi kan idansu alajiwa ne da alajiwa ne gawurtaccen mai kuɗi muloniyawa ne sun faɗi sun mutu wanda a da da suna da rai sun mallaki kadarori iri-iri sun mallaki gidaje iri-iri sun mallaki masana'antu iri-iri sun mallaki filazoji iri-iri amma yau da faduwarsu da mutuwa ƙasa da shekara ɗaya iyalansu gaba ɗaya sun kaɗar da waɗannan dukiyoyi sun kaɗar da waɗannan kadarori duk sun siyar kowa yanzu su yake buƙata yi da haka su ɗauki izina a cikin rayuwar 'yan uwansu masu kuɗi waɗanda suka mutu in suka tsaya suka yi tsayin daka dukkanin wanda Allah ta'ala ya ba dukiya ya damu da gina duniya bai gina wani abu da zai zame masa alkhairi a lahirarsa ba to da zarar ya mutu zaka ga komai ya tashi ba nasa ba in ko ya yi ƙoƙari ya gina wani abu da zai riska a lahira to za ka ga idan ya mutu wannan abin shi kaɗai ne zai zame mata alkhairi shi kaɗai ne rabansa a cikin wannan dukiya ɗin nawa ne za ka ga mutum ya tara kuɗaɗe ya tara gidaje na haya da na zama da na kaza da na kaza yana da gida a garuruwa iri-iri wani ma a ƙasar waje amma masallaci wanda zai ɗauki mutum ashirin a sallah a ciki bai taɓa tunanin ya ba daga ranar da ka faɗi ka mutu wannan gidajen da duk wannan dukiyar da ka gina ta tashi daga naka ya koma na magada su kuma ba tunaninsu su yi tattalinsu irin yadda ka yi tattali ba a'a su ma yanzu an zo wani sabon generation saboda haka su yanzu young generation ne in kana tunanin ka ajiye musu plaza mai rumfa goma ko mai rumfa ɗari ko mai rumfa ɗari biyu to su waɗannan shagunan ba a gabansa yake ba shi yanzu burinsa a bashi kuɗin rumfunansa kawai ya shiga gari ya yi birni yana da ƙara'in motoci da bai hau ba yana da ƙara'in jezunoni da bai kirga da bai ba yana da ƙara'in mori da batozi da bai taka a ƙafarsa ba saboda haka a shi kuɗin sa kawai ya je ya ci tsire abin da zai da dukiya ɗin kenan sai a wayi gari ba ka da komai da za a iya kalla a yi maka addu'a ya bi ka da shi a yinin gobe alƙiyama ba duk lokacin da Allah ya baka dukiya ka yi ƙoƙari ka gina rijiyoyi ka gina masallatai ka gina makarantu da ake karanta alƙur'ani a ciki ka taimaki al'umma ka dasa bishiyoyi ka ciyar kai amfani da wannan dukiyar taka cikin aikin alkhairi to da ranar da ka mutu to za ka ga duk abin da ka mallaka na dukiya ba naka ba ne ba babu abin da zai saura sai waɗannan masallatan naka da ake ambatan Allah a ciki sai masallatan nan naka da ake kiran sallah sai masallatan nan naka da ake karantar da addini sai masallatan nan naka da ake hudubobin juma'a sai masallatan nan naka da ake karatun alkur'ani duk ranar da ka mutu komai naka zai zamanto ba naka ba sai waɗannan makarantu da ka gina ake karanta Alƙur'ani a ciki ranar da ka mutu babu wani abu da zai amfane ka sai waɗannan rijiyoyi da ka haƙa bayan Allah suke shan ruwa a ciki su kaɗai ne za su amfane ka su kaɗai ne iyalan Allah ya damƙe hannunsu gabarin su ɗauka su ce fana amma komai za su iya ɗauka su ce fana to kuma idan ba ka yi wannan ba akwai azaba da take jiran ka a yinin gobe alƙiyama. kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka yake faɗa a nan wajen sayu tsawakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyama da sannu za a ɗora musu dakon abin da suka yi rowarsa na dukiya da shi a yinin gobe alkiyama shine hadisi ya zo a cikin sayul bukhari daga ruwayar abu huraira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa man atahu Allahu malan dukkanin wanda ubangiji mai girma daukaka ya ba dukiya falam yu'addi zakatahu bai bayar da zakka ta wannan dukiyar tasa ba bai sauke haƙƙin Allah akan wannan dukiyar tasa ba musila lahu shuja'an aqra lahu zabibatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace za a canja masa wannan dukiyar tasa ta zaman do wani katon kumurci mai kora a kansa wanda kumurci mai kora ya fi kowanne saurin kashe ɗan adam lahu zabibatan yana da harasa guda biyu ƙallemunsa da yake harbi da su manya-manya guda biyu za ya fito da waɗannan ƙwallemu ɗin ya caki wuyansa za a ɗora masa shi a yinin gobe alkiyama ya ɗauko dakonsa yana cakarsa yana cewa ana maluka ana kan zuka ni ne dukiyar da ka taskace ka ƙi ka ba da haƙƙin Allah da ita ni ne wato taskarka blocked account ɗinka da ka ɓoye kake ta dannawa kake ta dannawa kake ta tarawa ba ka taimakon addinin Allah akai ba ka fitar da zaka ci to ni ne yau wannan dukiyar taka haka zai ta kasa har zuwa wutar jahannama shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan ya gama faɗar haka thumma qara'a a aya sannan manzo Allah ya karanta wannan ayar wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli yanzu anan wajen ku kalla yanda ubangiji ta'ala ya ambaci dukiya din da siffofi guda biyu na farko a atahumullah Allah subhanahu wata'ala ne yake baka Hisa zo da dama idan ubangiji ta'ala ya ambaci dukiya ko arziki zaka ga yana cewa shi yake ba wa dan adam wa mimma razaqnahum yunfiqun sun kasance dangane da abin da muka arzikta su suna ciyarwa saboda haka arziki na Allah ne kuma shi yake zaba ya bayar wato ga wanda ya ga dama shi sa ba abin da kake so ake baka a cikin dukiya ba abin da ubangiji ta'ala ya ga dama yake baka wa man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid Allah ta'ala yace duk wanda yake son wata dukiya da jin dadin gidan duniya ajjalna lahu fiha ma nasha sai mu gaggauto masa irin abin da muka ga dama ba wai abin da yake so ba shi sa zaka ga wani an ce yana da jari ya fi na kowa a duniya ya fi na kowa a ƙasarsu yana da biliyoyin kuɗi amma kullum da shi ake kokawar nema kullum da shi ake fita ake dawowa sai kai ta tsammanin kai da baka da kuɗi ɗin ni in Allah ya bani ɗaya bisa dubun kuɗin wani ai ni na haƙura na huta to sai lokacin ya yayi tukunna ka san ba za ka haƙura ba za ka huta ba Don ba abin da kake so aka baka ba abin da ubangiji Ala ya ga dama shi yake ba wa ɗan adam shine ajjalna lahu ma fiha ma nasha'u sannan liman nuridu ba kowa ubangiji mai girma ɗaukaka yake ba ba sai wanda Allah ta'ala ya ga dama tsince ne Allah ta'ala ya tsinta ya ba wannan ya tsinta ya ba wannan kawai dai alkawarin da Allah ya yi kowa akwai kalan arzikinsa a duniya wani Allah ta'ala ya bashi mai yawa wani Allah ta'ala ya dumbuza ya danka masa wani kuma a dan tsarta masa kullun numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura babu wanda Allah ta'ala yake hanawa kyauta babu wanda ubangiji mai girma ɗaukaka baya bawa taimako babu wanda Allah ta'ala baya yafa wa arziki sai dai na wani ya fi na wani shine nan za mu fahimci cewa arziki Allah ta'ala ne yake ba da shi bima humullah sannan kuma arziki falala ce ta ubangiji mai girma ɗaukaka shi yasa za mu ga wannan Allah ta'ala ya ambace shi da sina min fadlihi daga falalar ubangiji ɗaukaka ayoyi da dama ubangiji mai girma daukaka ya ambaci arziki da cewa falala ce ta ubangiji mai girma daukaka fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ku je ku nema daga falalar ubangiji mai girma daukaka alima an sayakunu minkum marba wa akharuna yadriduna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah kaga yabtaguna min fadlillah suna nema daga falalar ubangiji mai girma ɗaukaka wato duk lokacin da bawa yake ji a ransa cewa abinda ubangiji ta'ala ya bashi na arziki falala ce ta Allah to zai nutsu cikin bin Allah da dukiyarsa duk abinda Allah ta'ala ya sharɗanta masa a cikin wannan falala ɗin zai bi ta yi taka tsantsan kuma hanyar da take riƙe wa bawa arziki ta sa wa bawa albarka a cikin arzikinsa shine ya ba Allah da dukiyarsa sannan duk lokacin da kake jin cewa arzikin nan falala ce ta ubangiji mai girma ɗaukaka kuma ka kiyaye dokokin Allah wannan zai baka nutsuwa a ranka cewa Allah zai iya ƙara maka a cikin falalarsa ne Allah ta'ala yake cewa min fadlihi wa khairul lahum bal huwa sharrul lahum bari dai wannan sharri ne a gare su sai tsawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama a ƙarshe Allah ta'ala yake walillahi mirasus samawati wal ard kuma ku sani cewa gadan abin da ke cikin sammai da kasai dukkaninsu na ubangiji ta'ala ne duk wani abu da ka sani a ban kasa sai kowa ya gama amfani da shi ya tafi ya bar wa Allah wannan shine ma'anar walillahi mirasu samawati yanzu kake jin gida naka ne yanzu kake jin mota taka ce yanzu kake jin kamfani kaza naka ne yanzu kake jin kafi kowa filaye ana nan zaka mutu ya zaman to ba naka ba wanda ya gada shi ma ya mutu ya zaman to ba nasa ba ana nan sai kowa ya kare a duniya an tafi an bar waɗannan abubuwa a duniya babu wanda zai gaje su in ba ubangiji mai girma ɗaukaka ba mm. shi sa a ayar da ke wata aya ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnu alwarithun Allah ta'ala ce tabbas mu ne waɗanda muke kashewa mu kashe wanda muka ga dama a lokacin da muka ga dama wa inna lanahnu nuhyi mu ne waɗanda muke rayarwa mu rayar da wanda muka ga dama a lokacin da muka ga dama wa numitu kuma mu ne waɗanda muke kashewa mu kashe wanda muka ga dama a lokacin da muka ga dama wa nahnul warithun Allah ta'ala yake kuma mu ne magada mana mu ne waɗanda za mu gaje duk abin da za ku mutu ku bari a duniya kowa sai ya tafi ya bar mana kayan mu shi yasa a wata ayar da cikin suratu maryam Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un Allah ta'ala yake tabbas mu za mu gaje wannan ƙasa din mu za mu gaje duk abin da ke ban ƙasa din nan duk abin da ke saman ƙasa Allah sai ya gaje shi wa ilaina yurja'un kuma gare mu gaba ɗaya za su koma shine a wannan aya ubangiji ta'ala yake cewa walillahi mirasu samawati wal ard kuma ga Allah subhanahu ta'ala ne gadan abin da ke cikin sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai yake wallahu bima ta'maluna khabir kuma tabbas ubangiji mai girma ɗaukaka mai bayar da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa aya ta gaba Allah yace ne لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد لقد سمع الله قول الذين قالوا كما تبس الله سبحانه وتعالى ياجي maganar waɗanda suka buɗi baki suka ce inna allaha faqirun tabbas Allah talaka ne wa nahnu azniya mu ne waɗanda muke magabata wato mu ne waɗanda muke mawadata sanaktubu ma qalu Allah yake da sannu za mu rubuta abin da suka faɗa wa qatlihimul anbiya da ghairi haqqin da kuma irin yanda suka kasance suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba wa ƙulu kuma za mu ce zuqu azabal hariq ku dandane azaba azaba ta gobara zalika bima qaddamat aydikum wannan ya faru ne saboda irin abin da damar ku ta gabatar wa annallaha kuma tabbas ubangiji mai girma ɗaukaka. laisa bi zallamin lil abid da dai bai zamanto mai zalintar bayansa ba waɗannan ayoyi kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka ya faɗe su a nan wajen suna magana ne akan yadda yahudu suka kasance suna sukar ubangiji mai girma ɗaukaka dangane da cewar su mawadata ne shi kuma ba shi da wadata yana cikin hali ta kamfa yana cikin hali na buƙatuwa zuwa ga bayansa za mu ga asar na abdullahi dan abbas haka kuma da hadisin na abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda dangane da dalilan saukar wannan aya din amma tuni an nuna min cewa lokaci ya riga yayi da za zamu dakata a nan wajen gobe insha Allah subhanahu wataala sai mu tashi akan wannan aya din sai mu fassara ta kuma faɗi ma'anoninta abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wannan hali da duniya take ciki na annoba yadda take kashe rayukan al'umma yadda ta dakatar da tattalin arzikin al'umma ta rufe kasuwanni ta rufe masallatai ta rufe wuraren aiki ta dakatar da duk al'amura ta ajiye mutane wuri guda ɗaya take ibar rayukan al'umma muna roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka ya kama na sauƙi a cikin wannan annoba Allah ya sauƙaƙa mana wannan fitina ubangiji mai girma ɗaukaka ya ɗauke ta gabarinmu Allah ta'ala ka yafe mana zunubanmu ubangiji ta'ala ka gafarta mana kurakuranmu Allah mun tuba zuwa gare ka Allah mu rauna na ne ya ubangiji ta alaka ya mana Allah ka ɗauke mana wannan bala'i waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama su da shahada a cikin wannan annoba daga cikin al'ummar musulmi ubangiji ta'ala ya ji kansu da rahama Allah ya tabbatar musu da shahadarsu ubangiji mai girma ɗaukaka ya yafe kurakuransu Allah ta'ala ya alkinta bayansu mu kuma da muka rage Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da mu daga cikin wannan annoba lami lafiya Allah ka samu ga ƙarshen wannan annoba lafiya Allah ta'ala ka kare rayukanmu marasa lafiyarmu da suke asibiti ubangiji mai girma ɗaukaka ka ba su lafiya Allah ta'ala ka tashi kafaɗinsu wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullah